bacirawa da shago na bacirawa saboda haka kasimu da shagon bacirawa a can na farko kasimu da shagon bacirawa ku fito fili yanzu nan su bube ku kawo kiɗa ku kawo waka domin ku Allah ya ba